a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya ke korafi kan sabon salon yakin neman zaben da ya tashi daga irin na dandali da ake hawa turmi domin yada manufofi zuwa kafafen yada labaru na zamani da na al'ada da kuma yin amfani da 'yan fina-finai a wannan ƙasa. Su wasu 'yan siyasa na ganin wannan ce hanya mafi sauƙi ta wayar da kan 'yan ƙasa a kan yadda za su yi zaɓe. Kwamar Yarima Shatima shugaban wata ƙungiya ce ta matasa da ke arewacin Najeriya kuma yana cikin 'yan siyasar da suka kira wani taro na jarumai masu shirya fina-finan hausa a arewacin Najeriya da aka yi a garin kaduna mu yi la'akari da zamani ya kawo wa'annan 'yan uwana mu kannan mu yayyun da suke harkan fim sakamakon yanda suke kokarin fafutukan neman yanda za su yi su faɗakar da mutanen mu na al'adunmu da addinin mu da wani sabubuwa sai muka ga cewa sako yana sauka da gaggawa na mu da mutanen mu kai musamman mutumin arewa sai muka ga cewa dole yayi amfani da su to yin hakan shine muka samu wanda suke tunani na gari wanda suka san ciwon kansu shine kaga su suka yi wannan taro muka hada su suka hada taro nasu muka kira kuma manya na ƙasa ga baki ɗaya. Al'amin Buhari ɗaya ne daga cikin jaruman fina-finan Hausa da ke arewacin Najeriya. So kan mu haɗe ke ana gama sha'anin siyasa nan zamu dawo mu rungumi sana'ar mu mai ta ta yi dama kuma ita ta haɗa mu. Sai dai kuma ita jaruma Umma Shehu ta ce tana fargabar shiga siyasa dumu-dumu saboda tana da masoya. Ni ba 'yar siyasa ba ce ni 'yar fim ce. yawa to ban ga dalilin da zan dinga hada business ina da wani abu ba saboda menene ina avoiding ne saboda in ka hada guda biyu masoyanka suka iya zama makiyinka makiyanka kuma za su iya zama masoyanka amma mu ko da yaushe ai masoya muke nema dan ko mutum ɗaya bana so rasa a cikin masoyana. To anya ko tsoma 'yan fina-finai cikin harkar siyasa ba zai kawo rarrabuwar kai tsakanin masu shirya fina-finai a yankin arewacin Najeriya ba? Sani Danja ɗaya ne daga cikin jaruman fina-finan Hausa a arewacin Najeriya da ya ɗauki ɓangare a siyasar wannan ƙasa. Kasan ishi siyasa wani abu ne daban, wato kamar wani ra'ayi ne na mutum. so masu sana'a ɗaya za a ga kowa da irin ra'ayinsa ko da ma akan sana'ar da ake so wannan kawai shine amma ba rarrabuwar kawuna bane wannan baya hana adawa aiki tare a yi wasa a dariya yanzu dai maganar jawo yan fina-finai a cikin harkar siyasa a Najeriya ya riga ya zama ruwan dare ba ma a arewacin Najeriya ba har ma da kudanci Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya